والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كان تقص قوتني المحرم شكرا تبيه إعاد دليه da ashirin hijirar manzon Allah ke nan sallallahu alaihi salama daga birnin maka zuwa birnin Madina wanda kuma na shi ne dace da ah, ah, ah, hudu kenan ko biyar hudu kenan ko hudu da watan daya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa زام تقبل كراتون من لتاف البركة رجال ونساء قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا بكم من جاب منا كان الشخصية الثانية مجانا أكن متن نبي تكين سابن الذي من يمنى شنو عمر بن الخطاب آه، ساتن da wuce ina muka tsaya من mun gama akramin sahaba fi ha maganganun sahabbai akan Umar ibn Khattab mun yi magana Ali ibn Abi Talib da ya faɗa ku a kan shi sannan muka karanta wa gana ahalul ilmi lamma aslama umar azzal islam wa hajara zahara ko yau da mu shafi na 34 nuzulul qur'ani bi muwafaqatihi ha haka muke aiki sauka alqur'ani alqur'ani ya sauka kuma ya dace da ra'ayin umar goma shi ne abin da ake ce da shi ne wafaqatu umar Allah yakan saukar da ayoyi a cikin alƙur'ani dole kuma su dace da abin da shi umar din ko abin da ya faɗa amma kafin nan abin da muka manta satin da yake ban mu yi magana akai ba shi ne wato matsayin sayyidina umar a jahiliya yaya yake halin da ya tarar da kansa a jahiliya wannan yana da tasiri a kan rayuwar da yake cikin musulunci ko ba shi mushi Umar ya ɗauki rabin rayuwarsa duka ya yi sani a jahiliya babu musulunci ya rayu cikin 'ya'yan shawa kuma amma Allah ya fifita shi a cikin su tun a jahiliya din ma ya koyi karatu don mutum ne mai himma tun ba musuluncin ba ya ya koyi rubutu ya koyi karatu wanda a jahiliya ɗin ma mutane kaɗan ne ake buga misali su ba a jahiliya sun iya karatu to umar yana cikin su ya ɗauki nauyi an ɗora masa nauyi da shugabanci tun yana yaro ƙarami amma kuma ya rayu rayuwa mai kunci wa nasha'a nasha'atan ganifa ya rayu rayuwa mai kunci da wahala ba ma umar irin mutanen nan ne da suka rayu cikin wahala ba waɗanda suka rayu cikin taraf ba wato shi umar duk wani abu na jin daɗi ba da morewa a rayuwa umar bai san shi ba abu da ake jin daɗi ko a more umar bai san shi ba shi abin da ya sani gaskiya wahala tun yana yaro shi sa ma suka ce a jikinsa babu wani alama wato jin daɗi ka ga mutum yana cikin ni'ima babu shi a jikin umar wannan rayuwa babansu ya taimaka masa wajen shiga cikin kunci gaskiya iya cikin mutanen da mahaifansu sun tsananta musu babansu ya wahal da shi sosai shi ne alkhattab din nan ya ta masa sosai ya sa shi kiwo. sai ka da daman al'adar su ne suna yin ciwo amma shi nasa daban ne kuma ya yi ciwon raƙuma ta yadda zai fita yi bai ci ba zai sha ba amma dole ciyar da raƙuman kuma dole shayar da su kuma ya ji labar faɗin a haka ɗin sai masa da'a سيدنا عمر يكن كنو واتو انت تامس ذا اكوي يكتن ينا يارو وحلب دي شاعر ايها انا تنو واتن با يكتن دا يتعبو دوكا كاسام ملكي المسلمين جي عبد الرحمن ابن ابي حافظ ينا باب العذاب تشيوا عمر ايه تشيوا انا كنت مع عبد الخطاب اي اسوي عبد الرحمن ابن ابي حافظ كنت مع عمر بن الخطاب wata rana kasance tare da umar ɗan khattab daga jinan da jinan wani dutse ne a kusa da makka tsakaninsa da makka kilomita da yake ɗaya ko yi ba da ta kenan wasu kuma suka ce ya kai masafarsa ya kai 25 kilomita 25 wani ishiru da inganci ya tsakanin makan da inda yake zuwa kiwo kilomita ashirin da biyar cikin daji sun dutsen da jinan to ina tare da shi da ya ga wannan dutsen sai yake cewa kuntu ar'adin khattabi bi hadha makan na kasance ina kiwon raƙuma da dabbobi wa babana khattab a wannan wurin fa da yace fa kana faddan khalijan babana ya kasance ne mai kaushin mu'amala ne mai kuntatawa ne ba mai farantawa ba yace fa kuntu ar'a ahyanan wa ahtatibu ahyana wani lokacin ya sa ni kiwo wani lokacin kuma ya sa ni saran itace je ne ya kiwo bawa da dabbobi wani lokacin kuma a tura ni shiga daji in je ta itace na cin abinci in kawo gida wannan rayuwa da umar ya yi ta zaman daji da sare-saren itace da wahala ya taimaka wajen ƙaƙashewar zuciyarsa a lokacin yana jahiliya yana yawan ta faɗa irin wannan hali da shiga da sai da ibn musayyib Allah ƙara masa yarda da rama yake cewa hajji umar wata rana umar ya zo aikin hajji yayin da ya zo wannan wuri na dajinan wannan dutse na dajinan sai yake cewa la ilaha illallah al-aliyyu azim al-mu'ti ma yasha liman sha. المعطي ما شاء بمن شاء لا إله إلا الله العظيم العليم العلي العظيم maɗaukaki mai girma shi ke ba da abin da ya ga dama كنت أرعى ابن الخطاب بهذا الوادي دائما إنا راكم أنا بابانا خطاب أولنا وادي يشي ألوكة الله بدي جاء تجاشي لمبرأة سلف يسوي rigar gashi وكان صدفا magana yana da kaushin mu'amala yace yuti ibni idza amint yana gajiyar da ni in yasa da aiki sai ya tabbatar ya ga na gajiya sosai wa yadribuni idza qassart sannan babana yana duka na yayin da ban yi masa aiki kamar yadda yake so ba in na ce wa kad amsaytu laysa bayni wa bayna Allah ahad yau shi na yayi gari babu wani tsakanina da ubangiji ni ne kowa yau ni ne amirul mu'minin yayi waka ya a cikin waƙar yake faɗa Allah madaukin sarki shi ke bawa bawansa abin da ya dama shi ke ɗaukaka kowa kuma wahala ba ta tabbata kamar yadda kuma jin daɗi ba ya tabbata sai na umar ciwon nan da ya yi ba na babansa kaɗai ba aka ɗora mai ba har na dangi su tattaro su turo masa a don yana yin ciwon ga wannan ɗinsa nasa ta ƙabila wadda suke a ƙabila bani makhzum inna ita ce kanwar uwa kuma yan uwa to ita ma takan haɗe masa da nata kuma ɗaya ke ba da labari ta rana yana amirin yawa ya wayi gari yake cewa to yau zai zaɓi ne shugaba kuma ina ganin cewa a ƙasar nan ba wanda ya sani ba ba wanda ya fi ni sai tashi ya tsaya a cikin mutane da ya ji wannan zuciyarsa shi take raya masa ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ma kuntu illa ra'il ghanam kun ganni nan da kike gani ba abirin yi ba wallahi ba kowa ne da wannan mutumin da ke muku magana yanzu makiyayin dabbobi ne ba kowa ba ne umar ne mai kiwon dabbobi ne kiwon raƙuma a cikin duwatsu yake gaya musulmi yake na yi wa babana kiwon raƙuma a garin nan na kuma yi wa ƙanwar mahaifiyata ko yin mahaifiyata wata ke ƙabilar bani makhzum ita ma na yi mata wata rana uwar fa da abin ya kai ya kawo ya ga irin buɗi da Allah yi wa addinin musulunci da shi kansa ɗaukaka da Allah ba shi wai shi ne amirin nuna. gaba ɗaya sai kira shi as-salatu jami'a as-salatu jami'a bayan ce as-salatu jami'a ana nufin jama'a haɗu lokacin idan suna so su ba da wata hudu ba ko su ba da wani labari ko ba da saƙo wa al'ummar gari ne kuma da shelan da za a yi sai a salatu jami'a da mutane suka zo suka haɗu aka ta kabbara فيها وكم من بني فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله يوى الله وديا يوى الله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم يكم يوما ما الله صلى الله عليه وسلم صلاتي صلى سيتي يا أيها الناس قد رأيتني أرأى على خالاتي على خالاتي من من بني مخزون nufa da kuke gani waɗannan na ganne wani lokaci makiyayin dabbobi ne ya ɗan uwan mahaifiyata yace wallahi lokacin idan na zo in na dawo sai dai a ɗan ɗebi ɗan dubu ne ƙwaya biyu ƙwaya uku a bani a ce ga shi ka an gode haka nake yi ban ci ban sha yau kuma ga ni a gaban kuma ni ne shugaban ba kowa ba ne ni ina ga muku rika tunawa da matsayina masu riwaya suka ce jiya zuciya suna cewa kamar da wata riwaya ta zo wasu rayuwa cikin tafiya kawai sai cewa shi shi ne amirin mu'minina shi ne shugaban al'umma yanzu kawai sai ta ce kama mu hudu ba ina faɗin wannan shi ne abdurrahman Ibrahim auf yake ce shi ya amirin mu'minin ya kai shugaban mu'minin ma zai ta ala an kamma'ata nafsak ai da ka tara mu din nan kamar za ka yi mana wata wani babu babu abin da ka faɗa sai dai kai ta kanka da kai tayi shine kammata ba na kai kai ta faɗin kai ba kowa ba ne kai talaka ne kai makiyayin dabbobi ne kai ne kaza me kai kai abin da kai mana kenan kuma kai da ya kamata ka ce kai wani ne kai wani ne kai wani ne sai umar ɗin khattab ya ce da abdurrahman ɗan auf karka manta fa wai Abdurrahman dan Auf adil mubashiri bil janna yace wal hak yabna Auf kai tanka ya kai Abdurrahman dan Auf kai tanka da za ka gaya wannan maganar inni khalaitu fa haddathatni nafsi ai na ke ɗanta ne sai zuciyata ko raina ya zantar da ni cewa anta amirul mu'minin ai kai umar kai da amirul mu'minin faman da afdalu minka wa yafika zuciyata take karanta min wannan wasa فأردت أن أعرفها أن أعرفها نفسها سينسو إتزيت يتاوى إني لا متبطئنتا سوى بكوها بتيتا قال لك جوانا مجرد ran sai ji cewa shi shine shugaba sai ce to bari ya karya wannan abin da zuciyar ta sa masa ya nuna mata cewa shi ba kowa bane ba wannan shi ne dalilin da ya sa na tashi na yi muku wannan ba ɗin ce don na ji wani abu mai a raina to sai ce bari kaskantar da nan don kar ma gaba ta tura ni ta sa je ne wani abu na sabon Allah lallai Umar mutum ne jarumi tsoye wanda ya kuma wahala a zamaninsa na yarinta da kuma lokacin da yake cikin jahiliya a garin makka kafin ya shiga cikin musulunci amma wannan zama da ya yi na wahala ta sun taimaka masa zaman ya taimaka masa wajen kwarewa wajen ɗaukar nauyi aga da yake Allah yana so ya nuri wani abu sai sa ya sha wahala kuma duk wanda kuma ya zama wani ka binciki tarihinsa za ga ba ya wahala kafin ya zo hanyar da ya ta girman ya zama to jarumin mutum sannan kuma ya zama to ƙwararre wajen yaƙi umar kenan ya yi kiwon dabbobi ya shagalta da wannan sannan kuma ya zama to mara tsoro Allah ya cire masa tsoro kwata-kwata ya zama to jikinsa lafiyayyar jiki sannan an ce umar ya ƙware hatta kokawa ya iya aka ce an zo maganar kukawa a makka aka nemo umar turanci ya kare daga ya yake ya buga da <laughs> hawa doki ya iya hawa doki ya iya sakuwa kuma ga shi hatta waƙe-waƙe da jahiliya suke na jarumta da ƙwarewa da fasaha umar ba a gashi an ba yana himmatuwa da tarihi mutum ne mai ya ƙware wajen tarihi ba da tarihi abin da ya faru na iyayensa da al'ummarsa jama'arsa bai manta da tarihi kana marji'an ya kasance abin komawa ne akan tarihi in an zo magana tarihi akan bincike awal yakan halarci kasuwa inda za mu samu dama faran kafin mu gama jawabinsa za ku ji irin kokarin da umar yake wajen neman halakinsa yakan je kasuwa manyan wajen kasuwannin larabawa irin su ukaz wasu mujanna da kuma zulmajaz duk yana zuwa kuma ya yi kasuwanci ya nemi halakkunsa ya ce da iyalinsa halal ai abubuwa da yi da Allah tabaraka wa ta'ala an wannan shi ne kaɗan daga abin da ya shafi rayuwar umar a jahiliya daga baya kuma allah azurta shi da karɓar musulunci da fahimtar kalmar a iya illallah da kuma aiki da ita sai malai ce nuzulul qur'ani bi muwafaqatihi alqur'ani ya sauka da yawa wajen muwafaqa wato da dacewa da ra'ayin Umar ibn Khattab ana nasin qala Anas an malik yake cewa قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله شكارا مسيدا ينا cewa وافقت ربي عز وجل في ثلاث na dace da ubangiji na mai girma da ɗaukaka fi talatin a cikin abubuwa guda uku wannan ya ce guda uku ne amma mawafaqat umar wannan zaman namu na wannan karatun namu da zai bari mu faɗi su ba ya yi abubuwa da dama wanda Allah ya datar da shi malamai suka ce wai menene hikimar da ta sa umar yawanci in ya faɗi abu sai ga abu ya dace da qur'ani ne hukumar in dai yayi abu sai ga Allah ya saukar da ayaya ya goyi bayan shi suka ce wannan yana nuna mana ya ya wato ya gane ya san me alqur'ani kuma ya san wato manufar qur'ani kuma ya san abin da Allah yake so bayan su a rinka aikatawa ka san idan ka gane mutum to ka san yadda zaka dauna da shi ko kamar ka ce an ga ya gane lagun ƙur'ani ya fahimci manufofin ƙur'ani maqasidul qur'an to shi yasa duk abin da zai ce ga Allah ya datar da shi kun ya rasulullah ta yace ya ba Allah la yattakhadna min maqami ibrahim musalla musulmi suna zuwa su yi a kama suna kuma yin sallah sai ke cewa manzan Allah ina ma da a ce idan mun gama ɗawafi za mu rinka yin sallah a bayan makamu ibrahim bayan an gama yin ɗawafi a zo bayan makamu ibrahim a yi sallah makamu ibrahim shine wannan wuri da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya ya hau wannan dutse ya taka سنس إسماعيل عليه السلام يسيب يوم سكوبا سينا جنوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم في يوم يريد يطيع ونبي إذن وانسى بي أنا ميتا مسطوبا لنحصي بي بندي إن بيقيعته دي da dutsen ba a nan yake ba a gindin ka'aba ne yake amma daga baya aka cire shi aka kafe shi a nan wurin da ba a lullube yake ba kamar yadda yanzu aka sashi a cikin wannan glove ko wannan glass din na gefen ɗakin ka'aba za ku na ganin limami na haramin maka yana yin sallah a bayan shi galiban za ka aka bashi a bude to mutane sun je suna neman tabarruki ka san mutane wani ma cinye dutsen wallahi wani zuwa zai da abin sara ya tsare shi ta bulki kuma da yanzu din ma ake samu wani zai je da dan da karfin ta ko na abu din ka yana ta karta ya kasar ƙasar ba saboda zai gida ya maganin ciwon ciki da zazzaɓi eh, saboda bid'a da rashin sanin addini da zahilci to gudun wannan da mutane suka fara yin shirka akan wannan dutsen suka mai da ma dutsen ya fi ka'aban daraja ne sai aka lullube shi aka rufe duk wanda zai zo sai zai gani ganin wannan kama ibrahim dan baya cikin aikin nan ba cikin umra kuma babu lada yau dan da zo suna tawafi dole ya sai mutum ya shafa wannan abin ya wuce kuma a ce a baka ba mu leka ba fa ba mu leka ba fa sai an bi an leka an gani daga da maza da mata ba lada kuma ba wanda ya ce ka leka to in kana so ka gani dan tarihi kawai sai na umar shine ba da shawara ga manzo Allah cewa ina ma da muna yin sallah raka'a biyu ko muna yin sallah bayan maqam Ibrahim idan mun yi sallah a rinka yin bayan maqam Ibrahim salloli shi ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya cikin bakara aya ta 125 wattaqidu min maqam Ibrahim musalla ko yi sallah a bayan maqam Ibrahim kaga wannan aya ta dace da ra'ayin Umar kenan wa ya rasu nabi kuma yace yana ce ya manzo Allah inna nasa inna nisa'aka yadkhulu alaihim al-barr wal fajir matanka da mutumin kirki da wadda ba na kirki da shine al wal fajir da na kirki da fajiri duk suna shiga gidanka wannan kafin a saukar da hijabi kenan kafin ayar hijabi a marta hunna an yahtajibna walau amarta hunna an yahtajibna ina ma da ka umarci matan ka su rinka hijabi su rufe kansu su lullube jikinsu a daina bari mutane suna shiga kan iyalinka فنزلت آية الحجاب sai ayar da suke magana a kan hijabi sai Allah ya saukar da ita ayoyin hijabi suna da yawa akwai cikin nuru akwai cikin أحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما wannan ya faɗa ne da ba da jaji fahimci wannan don kada wani zai ci ato ga shi nan annabi ma ana shiga da ba hijabi da ba a saukar da ayar hijabi ba da ka ya halatta mutum ya shiga gidan dan uwansa ko abokinsa ka ga matarsa ka ga iyalinsa ma wani gare da hatta abinci ma ana ci abinci da su sai mutum ya zo gidansa ya gani to abokanansa a zo a su ci abinci tare da matarsa sama tare akwai riwaya da sai wasu malaman sun yi magana a kanta cikin sababin ayar da sai cikin sunan azab a wannan kenan asbabun nuzul din ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kafa a saukar da hijabi ya zo bai sun zo gida an fito da abinci ana ci da iyalin shi ana cin abinci sai haka sai wani sai hannunsa sai wajen tsibirin abincin sai ya kuskure sai ya taba hannun wata daga cikin ɗin da mu'minin sai annabi sai ji sai ji ba daɗi to sai Allah ya sauka da hijabi wasu sun ce wannan yana cikin sababin da zai wasu kuma suka ce sahabbai ne idan sun je wannan riwaya mata inganta kuma aya ta tabbatar da wannan daɗin da ba hijabi in sun shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an magariba ko bayan isha'i sai a je gidan annabi a ci abinci sai a zauna a zauna kuma ana tattauna da manzo Allah to haddare annabi ya fara gangaɗi yana so ya tashi su gurin iyalinsa amma iya jin kunya irin kamar kayi ma ɗin nan bakon ya zama ma alaƙaƙai alhakin ɗin da ta san wani bakon ba yi da mura'ati ka zo gurin mutum ka gan shi a gajiye da kun ka ce a wani a zan da ka je ka fita sai da yana ta filinki ta zuba tana hmm. kai ba za ka iya tashi ba ka ga mutum yana zazzabi a gaban bakonsa mai kwan bakon ya mai izini ce da shi yana ci gaban ka shiga gida to irin wannan to din da zama ake sosai ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wani magana wanda ba da kyau magana addini ne sai a zo a ci abinci kuma sai a zauna kuma a ta tattauna da manzo Allah to annabi yana so tashi dan tsallaka gurin iyalinsa ya kwanta bacci mai kunya kasa an ce manzo Allah yana da kunya ya fi yarinya budurwa kunya budurwar da fa ba ta yanzu ba a budurwar da yanzu eh, kan an sai addu'a yawwa to shi ne Allah ya yi ce yi wa sahabbai magana kamar da yazo a fa'ida fa in tunku fantashiru wala musta'difin li hadith inda zalika kana yuhi an-nabiy fa yastahi minkum والله لا يستحي من الحق وإذا سألتم منهن متاعا فاسألوهن من idan kun ci abinci fa in tun jama'a an ci abinci ci ki kowa ta gida wala musta'alisina ne hadi kada a zauna zaman gida da kun ci kowa a kama gaban shi inna zalikum kana yuzin nabi wannan ne yana cutar da annabi zaman ku kuna zaman hira a gidansa bayan kun ci kun ƙoshi kuma ku tafi mana bayan ci sai ɗaya gina ya ciko yuzin nabi yana cutar da annabi fa yasta'ayyu minkum annabi yana jin kunyar ku ba zai iya gaya muku ba amma fa wallahu la yasta'ayyu min al Allah ba bai jin kunyar faɗin gaskiya ku kama gaban daga yau in za ku tambayi matan annabi wani abu wa idza sa'altum hunna mata'an za ku tambaye su wani abu da kuke so ku yi amfani da shi hunna min wara'i hijab to ku tambaye su ta bayan hijabi ba wai ba wai karara ba ido da ido ka duba ummatul mu'minin ne bayan da za a mutum ya auri matar annabi saboda mutum da zai auri mahaifiyarsa ba da ma duk da haka dan ai mana tarbiyya mu sai Allah ya ce to in a tambaye su a tambaye su min wara'i hijab to kaga da an samu hijabi kenan a wata riwaya aka ce sayyidina umar abin yana damunsa yace yace yace ya rinka ganin ana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tun da fa tun ba saukar da ayan hijabi ka duba dan tsohon irin nasu wanda ya shiga wanda ya shiga ko matan manzon Allah su za su fito su je inda za su je ba hijabi da mutane suna kan al'adarsu sai wata rana na sauda sai da zama a kenan ta fito da daddare yawa biyan bukata na dan adam bayan gida kenan daɗin idan sun gina gida haka to ba a yin banɗaki a ciki ba food content a bayan gida ake shi yasa ba wuce ma ce bayan gida toilet a bayan gida yake bayu kun gane to sai ta fita don ta je ta biya bukatar kanwar sai ya ganta da daddare cikin farin wata wai dan wani abin da ta dalilin wannan zai sa Allah ya saukar da aya ya hana a rinka ganin mata su rinka rufe jikinsu sai ce ala kada arafna ki ya sauda ala a saurara mun gane ki ya sauda matan manzon Allah dan ta ji wani abu ta sai dalilin wannan sai Allah saukar da ayar hijabi cewa mata su rinka rufe jikinsu kuma Allah ya sani shamaki tsakanin sahabbai da gidan annabi yanzu kun gani a nan abin da nake so na kai gare shi matsalar hijabi da lulluɓe jiki ga baki ɗayanta ta samo asali ne ta dalilin Umar ibn Khattab Allah sa kun fahimta kuna jin falalolin shi ko to abu na uku kuma yace washama ala al-sunan sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fil ghayrati wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa suka yi taro taron dangi gare shi shi saboda su nuna kishin su gare shi haɗuwa suke gaba ɗaya wannan ta ce ita kaza za a bata wannan ta ce sai an mata kaza wannan ta ce sai an mata kaza wannan ta ce sai an mata kaza suka sa manzo Allah tsakiya manzo Allah abin ya jami shi yaga cewa shi dai annabi ne da Allah ya turo shi ba annabin dukiya da kuɗi da more duniya ba annabi ne na da'awa annabi ne na ruwayar da kai annabi ne na karantar da al'umma amma yau ga abin da matansa suka gaya masa na kaza na kaza na kaza na kaza umar dan khattab ana cikin wannan hali sai shigo gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai tare da manzon Allah ransa a bace ga mata kuma sun ce shi in eh, falla ba aka amsa ka sai wani lokaci idan ka zai mutum gurin mutum da muna so dan fito maka fuska in ya dan sauke ma fuska za ka ji daɗin zama tare shi sai zama da Allah rikile ya duba matan ne sun tabbas matan nan sun yi annabi wani abu ne sai ke sami ko yanzu zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa shi da in ga in ga shi in ga to shi ma ɗin ashe umar ya baro gidansa ne ta samatar ta ta masa abin da mata suke wa mazansu <laughs> da ɓata rai da bakantawa ba wani wanda zai kuɗi ta wannan wallahi